Kolosiyawa Sura uku Tun da yake Allah ya ta da ku da rai tare da almasihu, sai ku sa ido a kan abubuwan nan da suke sama, inda almasihu yake, yana kuwa a zaune a hannun dama na Allah. Ku sa tunaninku a kan abubuwan da suke na sama, kada ku damu da abubuwan duniyar nan, gama kun riga kun mutu, ranku kuwa yana a boye tare da almasihu cikin Allah. sa'ada almasihu wanda shine ran naku ya bayana, sai kuma ku bayana tare da shi cikin daukakarsa. Saboda haka, sai ku kashe halin shawace-shawacen duniya a zuciyarku, wato iskanci, da aikin lalata, da muguwar sha'awa, da mugun hali, da kuma kwadayi, wanda shi ma bautar gumaka ne. Saboda irin halayen nan ne, fushin Allah yake saukowa a kan marasa biyayya, da ku da kanku kuna tafiya a cikin waɗannan halaye, sa'ada kuke rayuwa a cikinsu. Amma yanzu, dole ne ku rabu da dukan irin halayen nan, ku bar yin fushi da zafin rai, da ƙiyayyar zuciya, da bata suna, da maganar kazanta daga bakinku. Kada ku yi wa juna ƙarya da yake kun riga kun kawar da halinku na da da ayyukansa. har kun dauki sabon halin nan wanda ake sabuntawa ga sani bisa ga kamanin mahalicinsa. Da yake kun sami sabon hali, babu sauran bambanci tsakaninku kenan, da Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba, da mai kaciya da marar kaciya, da mai ɗanyen hali, da mutumin kauye, da bawa, da mai yanci, dukansu daya ne gama almasihu shine kome, shine kuma yake cikinmu duka. Allah ya zabe ku domin ku zama mutanensa masu tsarki waɗanda yake kauna ƙwarai, saboda haka sai ku ɗauki hali na jin tausayin juna, kuna yin alheri, kuna nuna tawali'u da saukin kai da jimrewa, kuna ta yin hakuri da juna, idan kuma wani a cikinku ya yi wa wani laifi, ku gafarta masa, kamar yadda Ubangiji ya gafarta muku zunubanku, haka ma kuma ku gafarta wa juna. Fiye da wannan, ku dauki halin kauna, gama kauna ce take daura dukan kome cikin cikakkiyar dayantaka. Bari salama ta almasihu ta yi mulki a zuciyarku, gama saboda salamar nan ce, Allah ya kira ku cikin jiki ɗaya, ku kuma kasance masu godiya. Bari maganar almasihu ta kasance a zuciyarku a yalwace, kuna koyawa juna, kuna yi wa juna gargadi da dukan hikima. kuna rera wakokin zabura da na yabon Allah, kuna rera wakokin da Ruhu ya kirkiro, kuna rerawa da godiya a zuciyarku. A kowane abin da kuke yi, cikin magana ko ayyuka, ku yi shi a cikin sunan Ubangiji Yesu, kuna gode wa Allah Uba ta wurinsa. Ku matan aure, ku mika kanku ga mazanku kamar yadda ya dace cikin Ubangiji, ku maza kuma ku kaunaci matanku. kada ku nuna musu hali marar tausayi, ku yara, ku yi wa iyayenku biyayya cikin kowane abu, gama wannan yakan faranta wa Ubangiji rai, ku ubanni, kada ku mata wa yaranku lamba, domin kada su fidda zuciya. Ku bayi, ku yi biyayya ga iyayen gijinku na duniya cikin kome, kada ku yi aikin ganin ido kamar masu son faranta wa mutane rai, a maimakon haka, ku yi aiki da zuciya ɗaya kuna tsoron Ubangiji. Duk abin da kuke yi, ku yi shi da dukan zuciyarku kamar ga Ubangiji ne kuke yi wa, ba ga mutum ba, tun da yake kun sani cewa Ubangiji zai ba ku gado wanda yake ladanku, gama Ubangiji almasihu ne kuke bautawa. Mai aikin mugunta kuwa zai sami ladan muguntarsa, gama babu nuna bambanci.